الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقوى مسلمي بركة مدونا سادوا أتيتم وانا سابن درسيني البركة وانا ميكي فاتح الله سبحانه وتعالى البركة تشي يا سا mutane da dama su amfana da shi duniya da lahira mu ba kuma Allah ya sa mana da cikin waɗanda za mu amfana sosai wannan karatu almuhim manufar wannan karatu shine za mu rika zaƙulo wasu kurakurai da makaranta Alƙur'ani suke yi na suratu juzu amma zuwa nasi waɗanda kurakuran da ake yi wanda suka zama ruwan dare ga duniya na ne duka wannan ya bayu ne bayan biyo bayan cewar mutane sukan karanta alkur'ani mai girma ne da yaren su misali su kama hausawa sukan karanta wannan alkur'anin da yaren hausa to me zai haifar da ganin cewa an daina wannan so za kullo nan kurakura za mu yi bayani ne kamar wannan zai zama taimakon gaugawa ne wajen gyara wa nan kurakuran sai kuma shawarwari shine mutum ya je zauna a gaban malami ta hanyar yadda zai koya huruf in ka koyi harafi yadda ake furta harafi kamar yadda a ƙur'anin ya zo da shi karatun larabci so insha Allah za ka zama kana daga cikin masu gyarawa daidaiwar gudu sannan sai abin da ya shafi tajwidi wanda wannan shi kuma uwa uba ne wurin gyara alƙur'ani sai kuma karantar sa a gaban waɗanda suka iya so cikakken koyon ƙur'ani mutum ya koyi ƙur'ani kawai iya kashe baya nuna cewar ya koyi ƙur'anin nan daidai bala haka ya kokari mutum ya je ya samu ya koyi foundation yadda ya kamata sai sha Allah za mu zo da taimakon gaugawa wajen gyara wayannan kurakurai in domin ne ka mu daina karanta shi da yaren Hausa saboda Allah subhanahu wataala yake cewa Qur'anin Arabiyyan wannan Qur'ani ne wanda yake cewa na yaren yaren balaraban littafi ne saboda haka alqur'ani balaraban littafi ne ba yaren Hausa bane za mu karanta shi ne kamar da aka saukar da shi shi yasa idan muna so mu samu lalar da ki ake cewa ana samu a cikin alkur'ani duk wanda ya karanta harafi ɗaya eh, eh, lada goma kuma za a ninninka mishi zuwa so goma ya ashira amsaliha da sauransu to duka waɗannan yana biyo baya ne ga waɗanda suka karanta alkur'anin daidai su haka duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu duk wanda qur'ani wanda yake ku alkhairi shine wanda ya karanta ya koyi alqur'ani ya karantar da sauran irin wayannan falaloli da ake samu to wannan yana biyo bayan waɗanda suka karanta daidai to insha Allah idan kuna bibitan mu a cikin wannan darasi za mu rika zakulo wayannan abubuwa za mu bi na magabata da suke da 'yan zamani da kuma abin da mu ma muka ji na kurakurai da aka gyara mana ganin cewar mun fito da waɗannan abubuwa daidai gwargwado su haka mu ma inda muka yi kuskure muna fatan ku taimaka wajen taya mu gyara waɗannan kurakura insha Allah wannan darasi zai rika bibita da maimaituwa ya daki-daki a hankali a hankali har ganin cewar mun kammala jizuwa amma inda dama sai mu ɗaura akan abin da ya shafa haka muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya albarkace mu ya kuma amfanar da mu da waɗannan abubuwa da muka ji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh